Ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger ne suka yi cincirindu a zauren majalisar dokokin jihar domin nuna rashin jin daɗinsu a kan sabon tsarin cire kuɗaɗen fanshu da ake amfani da shi a jihar. Tun a shekara ta 2007 ne dai ake amfani da sabon tsarin fanshon da ake cirewa kowane ma'aikacin gwamnatin jihar Niger kashi bakwai da ɗigo biyar na daga cikin albashin ma'aikatan da a yanzu suka ce babu wani wanda ya amfana da shi. Dama dai dai majalisar dokokin jihar Niger ce ta gayyaci ma'aikatan domin jin ta bakinsu su akan lamarin sabon tsarin albashin a sakamakon korafe-korafen da ta ce ta samu. Honorable Ahmed Marafaguni shine kakakin majalisar dokokin jihar Niger. Zaman jin ra'ayin jama'a ya zo ne sabili da koke-koke da muka samu daga ma'aikata da jama'an nan ja gaba daya game da wannan sabon tsarin pension da ta zo. Shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger dai Comrade Idris Indaku ya gabatar da jawabi a zauren majalisar. The deduction must be stopped. After stoppage of the deduction, the law must be repealed. After the repeal of the law, contributed money must be returned to contributors. ya ce dole ne a dakatar da cire kuɗaɗen bayan an dakatar da cire kuɗaɗen dole a samar da dokar da za ta maida wa kowane ma'aikaci kuɗinsa. Su ma dai wasu ma'aikatan da suka halarci zauren majalisar ga abin da suke cewa. Sunana Idris Alhassan Dalati. sun cuce mu ba su biya mu kudinmu na fenco namu ba ba garaduti ba fenco ni ma yanzu na ritaya ba fenco ba garaduti bara nike yi in samu abin da zan ci na maryam talatu umar daga niger state college of education a gaskiya inda za a scraping din shi off zai ma kowa daɗi domin kuɗin ma ba mu san inda yake zuwa ba me yasa ba ku so tunda an ce tara muku ake in koyi ritaya to an ce tarawa ake amma mutane nawa ne yanzu ga suka yi retiring aka ba su pension din Bayanai dai sun nuna cewa akwai miliyoyin nerori da ake neman bahasi a kansu a ma'aikatar fanshan jihar Niger a ƙarƙashin wannan shiri, da a yanzu haka bayanan ke nuna cewa tuni ma jami'an tsaron farin kaya suka fara gayyatar wasu manyan jami'an ma'aikatar fanshan domin neman bayani. Majalisar Dokokin Jihar Niger dai ta lashi takobin zakulu gaskiyar lamarin domin tabbatar da adalci, kamar yadda shugaban kwamitin binciken wannan lamari a majalisar majalisar Honorable Malik Madaki Boso ke cewa. Ba wannan kudin ba a ce a ajiye a ba wani rance ko a ba wani ci ba kudade ne da aka ce doka ta ce a cire ma a cire ne albashi mutum in ya yi rita a bashi so in akwai wanda ya doke kudin nan dole ne da yardan Allah wannan mutumin da ya doke wannan kudin sai ya dawo da shi kuma ya dawo da shi ya fuskance kuma hukuma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.